barka mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta 21 ga watan azumin ramadan shekarar 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 12 ga watan hudu shekara ta 2023 miladiyya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam wadda suke cin anguwar in sufa ne a cikin garin kaduna state mana ba da haƙuri mun zo lacci a ya gamata ce tun da an fara karatu da ma saboda wasu uzurruka insha Allah ta'ala za mu saba abin da ya sawaka na shahar ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على نعم الله سبحانه وتعالى يكتوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آه وتن أزم رمضان شيني وتن الله سبحانه وتعالى يتوكد القرآن أتكنسا توكد القرآن أكي مثل أتكن وتن أزم رمضان شيني لقى لوح المحفوظ زوى بيت العزة وتأسماء الدنيا سما التبقل a malamai na ulumul qur'an sun tattauna matsalar saukar da alkur'ani mai girma idan aka yi tafsir wasu na cewa saukar da alkur'ani da aka yi saukar da shi ya kasu gida uku na farko daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa lafin mahfuz sai daga lafin mahfuz zuwa sama'ar duniya baitul izza wannan shine sauka na biyu sai sauka na uku daga sama'ar duniya baitul izza zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine kashe-kashen saukar da alkur'ani da aka yi wato gida uku a duk inda allah subhanahu ta'ala ya mana bayani cewa ya saukar da alkur'ani a lokaci ɗaya kamar nan da aka fi an saukar da alkur'ani a wata azumin ramadan هذا كما عند الله شئت وإنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ومن سوكد القرآن أدرا ليلة القدر وما منين أسأك فنكد كيف أواتو أشي نتيد ليلة القدر منين تقول ساء الله شئت ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع القدر طيب حكى الله في راسك في سورة الدخان إلا يجتوى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سؤالنا آيوي قداؤكو دباكي إيه سورة الله سبحانه وتعالى يتي يا توكد القرآن a wata azumin ramadan da aya ta biyu ya saukar da alkur'ani a wani a cikin wani dare mai albarka da kuma aya ta uku ya saukar da alkur'ani a cikin lailatul qadr saukar da ake nufi shine daga baitul izza wato sama'ud duniya zuwa ga daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wato sama'ud duniya wannan saukan shine aka saukar da alkur'ani lokaci daya jumlatan wahidatan a dare daya kuma a cikin watan azumin ramadan amma saukar da alkur'ani daga sama'ur duniya wato baitul izza har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan ya faru ne cikin shekaru 23 wato sha uku a makkatul mukarrama sai goma a madinatul munawwara wannan shine Allah ya bamu labari yake cewa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila shi yasa a malamin suka ce taya za a yi muqarana ko fiyarin ɗin wannan aya da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi al da inna anzalnahu fi lailatin mubaraka da inna anzalnahu fi lailatul qadr sai malamin suke cewa na'am a saukan farko shine kamar yadda muka muku bayani abinda malamin suka rinjayar shine saukar da aka yi daga lauhin mahfuz zuwa sama dunya wato baitul izza su ake nufi da su a waɗannan ayoyi wato guda uku nan wannan an rawaito wannan daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi ibn abbas kuma shine jamhurin malamai suka tafi a kai kuma shine rajihi a wannan matsala sai a magana na biyu da aka rawaito daga al-imam sha'bi al-imam sha'bi shine amir ibn shirahi wanda ya rasu hijira na 109 shine babban malamin abu hanifa rahmatullahi ta'ala alaihi wanda kogi ilimi ne ta bangaren wato a ilimin hadisi da ilimin cikin shi wannan imamu sha'adu kan wato amir ibn shirahil sannan a wannan amir ibn shirahil din shi yana da ra'ayi ya ce abinda ake nufi da cewa an saukar da alƙur'ani a watan azumi ko kuma a dare ne albarka ko kuma a daren lailatul qadri ana nufin farkon fara saukar da shi an fara saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dare albarka daren lailatul qadri sannan a watan azumin ramadan amma sauran kwanakin wato an yi ta saukar da alkur'ani kaɗan-kaɗan wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da za a zo a tambayi annabi wata tambaya ko kuma wani abu ya faru annabi bai san hukuncinsa ba sai Allah ya saukar masa da ayoyi da za su yi bayanin wannan hukuncin ko kuma ijaba an sa tambayan da aka masa shine wa qur'anin faraqana hu dan li taqra'ahu 'ala an-nas wannan shine tawzihin da al-imam ash-sha'bi yayi zance na uku shine na wasu daga cikin magabata suka ce dukkan da wato Allah subhanahu wata'ala yana duba abinda mutane suke bukatansa a shekara suktum idan ya duba abubuwan da mutane suke bukata da tambayoyin da za a zo a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan shekaran sai Allah ya saukar da ayoyin da ake bukata a wannan shekaran a daren da ya lailatul da kuma a watan azumin ramadan a zance na uku innan suke bayanin cewa an saukar da alkur'ani a shekara ashirin da uku babu wani maganin da za a ce akwai wani sauka wani alkur'ani a ce an saukar da shi jumlatan wahidin a dunkule a lokaci ɗaya babu shi wannan zance na uku ke suka ce idan muka ce akwai wani saukar da alkur'ani da aka yi jumlatan wahidatan wato a dunkule a lokaci ɗaya sai kasance alƙur'ani wato saukar da shi ya akwai kamanceceniya da littattafan da suka gabace shi na attaura da injila da zabura da sauransu saboda littattafan da suka rigaye alƙur'ani mai girma zazzafi inganci su ne aka saukar da shi a jumlatan aka saukar da su lokaci ɗaya wato jumlatan wahidatan shi yasa kafirai suke cewa annabi haka wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahidatan kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tafsila waɗannan su ne maganganu guda uku da suka shahara wajen malamai wajen taujihin ayoyin nan guda uku da Allah ce an saukar da ƙur'ani a dare ɗaya kuma a cikin watan azumin ramadan in ma dai mu ɗauka wato daga lauhin mahfuz zuwa sama'u duniya baitul izza wanda shine abdullahi ibn abbas ya tafi kuma shine ya fi ina fata ana tare da ni to saboda haka wannan saukar shine ake nufi an saukar da shi a dare ɗaya na lailatul qadri kuma wato dare mai albarka kuma a watan azumin ramadan ko kuma magana na juna al-imam sha'bi rahmatullahi ta'ala alai amir ibn shirahil cewa an saukar da alkur'ani a dare ɗaya daren yake kadar dare mai albarka a wata azumin ramadan wato farkon saukar da shi ne aka saukar da shi a wannan dare amma sauran surorin da suka rage da ayoyi an yi ta saukar da su kaɗan-kaɗan gwargwadon buƙatuwar mutane ko kuma magana na uku shine fahimtar wasu daga cikin magabata cewa wato alƙur'ani babu wani sauka da za a ce an saukar da shi a dunkule alƙur'ani kawai sauka ɗaya aka yi masa saukar na kuma shi ne wanda aka saukar da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato a mufarraqan munajjama wato kaɗan kaɗan duk lokacin da annabi ya buƙaci wani abu sai a saukar masa da ayoyi da za su yi bayani akan wannan hukuncin ko kuma an sa akan tambayar da aka masa to saboda haka wannan shine bayanin da malamai suka yi karkashin fara Allah subhanahu wata'ala wato wata azumin Ramadan a cikin sa ne aka saukar da Alkur'ani mai girma kuma hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan bayan haka wato a hujjoji ne min al-huda wato waɗanda suke bayani daga shiriya din wal furqan kuma wanda alƙur'ani ko ayoyin da suka ƙunsa alƙur'ani ya ƙunsa wato alfurqan ne idan alfurqan shine suna rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya haka suna rarrabe tsakanin halal da haram da abu mai kyau da abu mara kyau wannan shine ayoyin alƙur'ani abin da suke bayani suna rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya sannan suna rarrabe tsakanin a da shirya da halal da haram da abu mai kyawu da abu mara kyawu shine wal furqan Allah yake cewa faman shaida min kuma shara fal yasum wato dukkan wanda ya halarci wannan watan watan azumin Ramadan ya shigo yana a hali na lafiya ba a hali na ciwo ba mai tsanani wanda ba zai iya samun yin azumi ba sanadiyar ba sannan kuma baya a hali na tafiya tafiya wanda yake mai tsawo wanda inda zai watan zai azumi zai iya samun wato mashakka tsanani to wanda ya kasance baya a wannan halaye idan wata azumin ramadan ya shigo to dole ne sai yayi ne dole ne sai ya azumci shi ina fata ana tare da ni to shi yasa wata ayar da muka karanta a shekaran jiya da Allah yake cewa ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu wato wanda za su iya yin azumin watan Ramadan a farkon al'amari kamar yadda muka yi bayani cewa mutane suna da choice masu ikhtiyar idan mutum ya so yayi idan ya so ya bar azumin sai ya ciya ana nan ana nan sai Allah subhanahu ya saukar da wannan ayan kamar mun da mai kuma shara. falyasum sai ta goge wancan aya wato ikhtiyar ko zaɓin da da aka ba mutane sai kasance wanda azumin watan ramadan ya zo masa in dai ba matafiyi ba tafiya wanda ba zai iya yin azumi ba ko mara lafiya rashin lafiyan da ba zai iya azumi ba to dole ne dole ne sai ya azumci wato watan azumin ramadan to shi yasa wasu malamai suka ce to wannan ayan ta goge waccan aya an gane ko to wanda suka tafi kan wannan ra'ayin goge waccan ayan da ta yi a zamanin da lokacin sahabbai idan sahabi ya ce maka wannan ayan ta goge waccan aya za ta iya yiwa goge ta na gabaki daya za ta iya yiwa kuma ta yi ta ko ta yi tafsir ɗinta sai kasance ta goge wancan ayan wato wani bangare na wancan ayan ta goge wato ba ayan ba gabaki daya wanda kamar wannan ayan shine abin da yake rajihi kamar shaida ne kuma shara farya sun ta goge wancan ayan wa alal na na amma ba gogewa na gabaki daya ba kamar yadda aka rawaito daga su Anas bin Malik da su Abdullah ibn Abbas da Qais ibn Sa'id da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kuma shi ne ra'ayin imam shafi'i da kuma al-imam ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahuya da dai wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai cewa wato waccan aya wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin ko fidyatun ta'amun masakin ko fidyatun ta'amu masakin cewa wanda za su iya yin wasannan azumin nan na wata azumin ramadan amma kila yana ɗan ba su wahala kaman wato tsoho wanda ya tsufa wato baya iya yin azumi an gane ko to kun ga wannan wa'alar ladina la yutiqunahu kenan shine hatta qira'an yutiqunahu nan, sai malam suka ce idan muka ɗau wato wannan fasaran sai ya kasance wa'alar ladina la yutiqunahu shine tsoho wanda ya tsufa sosai ko kuma mace wadda ta tsufa sosai ko kuma wato a mai ciki ko kuma mai shayarwa kamar yadda muka yi tafsirin matsalan wato sati abin nan eh, shekaran jiya wato karatun da muke a shekaran jiya to kun ga alal ladina la wa waɗannan duka sun shiga ciki kamar yadda muka yi cikakken bayani mace mai ciki ko mai shayarwa idan likita ya tabbatar da cewa wato in ce azumi azumin nan zai iya ja ta hallaka ko ta samu cutuwa ko kuma ɗan nan nata to za ta iya ajiye wannan azumi to idan ta ajiye dangane da ramuwa shi shine malamai sai maganganu guda biyar ɗin na wanda muka yi cikakken bayani a kansu shekaran jiya to kun ga sai ya kasance wa ala alladhina yaqiquna a wata shi yasa a wata qira'a wa ya alladhina yatawaquna wanda in za su yi wannan azumin za su yi shi amma da wahala za su yi iya jama'i da su halata ko su samu cutuwa to sai kasance su ake magana to kamar shaida ne kuma shahara far ya sun duk wanda ya halarci wannan wato watan sai ya azumci wannan watan sai ka ce amma banda tsoho wanda tsufa sosai wanda inda zai yi wannan azumin wato zai wahala a yin wannan azumin ko kuma mace tsohuwa wanda ta tsohuwa tuko ko kuma mara lafiya wanda in ya yi azumi azumin nan zai ja masa ga karuwar rashin lafiyansa ko kuma adadin warakansa ko kuma matafiyi wanda in ya yi azumi wato zai wahala a wannan azumin ko zai iya ja masa wani lalura ko kuma halaka ko kuma mace mai shayarwa ko mai ciki idan ya kasance likita ya tabbatar da cewa in sun yi azumi wato za su iya samun wato wani cutuwa ko halaka ko kuma shi wannan ɗan nasu ko ƙarancin nono to waɗannan gabaki ɗaya wannan ayar muhkama ce a kansu an gane ko to saboda haka kamar shaida ne kuma share fada son banda wannan jerin mutanen da muka yi bayani su shi sa ta ada bin Malik radiyallahu ta'ala an ya isa akan wannan fahimta shi yasa Ana bin Malik bayan ya tsufa a lokacin da ya tsufa ya daina yin azumi da ya daina yin azumi kullum ciyarwa yake sai ya tara ma miskinai karshen watan azumin Ramadan sai ya tara ashirin da tara ko talatin sai ya sa a masu abinci mai kyau da nama mai kyau a ciyar da su sai ce shi kenan ya kankara ne wato azumin sa da bai sami yi ba na wata azumin ramadan ina fata ana tare da ni to amma kana marizan wanda ya kasance a hali na rashin lafiya au ala safarin ko kuma yana a hali na tafiya wannan duka mun yi cikakken bayanin wato halaye guda uku na mara lafiya ko kuma mai tafiya wanda ba sai mun maimaita ba za a iya jin karatun da ya gabata mun yi cikakken bayani a kansu to kuma a ƙarƙashin wannan ne nake so in ƙara faɗakarwa akwai matsala wadda wancan karatun da muka yi bayani a kansa ba ne a malaman zahiriya wato wanda suke riko da gundarin zahiran hadisi su suna ganin idan mutum yana a halin rashin lafiya ko a halin na tafiya to dole ne sai ya ajiye azumin kun ga bayanin da muke an kasa mara lafiya da matafi gida uku wanda zai kasance zai iya yin tafiya ko kuma wannan rashin lafiyan ba mai tsanani ba ne zai iya yin azuminsa bai jiga ta ba a wannan tafiya nasa ko kuma a wannan rashin lafiya kamar wanda zai je nan da zariya kun ga tafiya ne gajeruwar tafiya ko kuma wanda yake dan zazzabi karamin zazzabi kun ga wannan duka ƙananan ababe ne to saboda ka zai iya yin azumi ba tare da ya wahala to wannan azumi wajibi ne a kai amma wanda in ya yi azumi a halin wannan tafiyar ko rashin lafiya zai ɗan samu tsanani sai dai ba mai wahala ba to wannan yin azumi gare shi a makaruhi an gane ko abinda ake so shi ne wato shan ruwa kada yawan na azumi shi ya fi dacewa sai na uku kuma wanda idan ya yi azumi a wannan halin na tafiya zai iya jama kansa halaka ko kuma mara lafiya shi ma su sanadiyar azumin nan shi wannan zai iya halakar da shi ko kuma ya karu to wannan hali na uku din aji azumi ya zama wajibi a gare su dole ne su ci abinci to sai su 'yan zahiriya masu riko da zahirar hadisi suka ce mu ba ruwanmu da kashe-kashen duk wanda yake a hali na tafiya ko na rashin lafiya dole ne kawai ya yi ne ya aji azumi in ma bai aji azumi ba ya yi laifi ya yi kusu ina fata ana tare da to sai aka sai masu me ya dalilin suka ce ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayana haka haka ga wannan ayan Allah ya ce wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyami faru. wanda yake a hali na rashin lafiya ko na tafiya ya aji azumi sai ya rama a wasu kwanaki sai suka ce kuma wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam ana cikin tafiya ya ga mutane sun yi cincirin da sun yi bukka sun sanya wani mutum a cikin wannan bukka suna ta fifi shi wato suna ta abin nan fifi shi da mafiki sai annabi ce me yayi wannan ya same shi bai da lafiya ne sai suka ce ya rasulullah wannan mutumin yana azumi ne gashi kuma ana cikin tafiya wato ya jigata gashi dai kamar zai mutu shine muka yi masa bukka da muka yi masa bukka sai muke fifita shi ta yadda bai zai iya samu da sai lokacin shan ruwa ba tare da ya mutu ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ne <laughs> sai ya ce laisa minar birri a siyaha ku safar wato baya cikin ɗa'a mutum ya azumi a harin da yake ne a harin da yake cikin tafiya to wannan hadisin ya zo cikin sahihul bukhari sannan ya zo a cikin sahihul muslim saboda haka da wannan ne malami suka yi duk wanda yake a hali na tafiya in wato ya san wannan tafiyar zai ja masa wato matsala a azuminsa me ya kamata ya yi ya aji azumi kun da annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya samu wannan mutumin gashi wato kamar zai mutu sai annabi ce laysa min albirr siyamu fi safar ina fata ana tare da ni tayyib shi sa hadisi ya tabbata kuma a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da littafin muwaffa na al-imam malik bin anas daga abu sa'id al haka a ruwa soka sun kusun sa daga anas bin malik annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi tafiya da shi da sahabbansa da suka yi tafiyar nan sai wasu daga cikin sahabbai suka tashi da azumi wasu da suka yi cewa wannan azumin zai wahalar da su sai suka bar azumi suka ci abincinsu kuma annabi da sabansa ba su aibanta wanda suke azumi ba haka ba su aibanta wanda suka ci abinci ba ina fata ana tare da ni to saboda haka a zahiriya suka ce waɗannan dalilan suna nuna cewa a su sun zahiriya sun yi riko da aya da hadisin da muka karanta na farko to amma dai da burin malamai sun karkasa wannan mas'alar zuwa gida uku kamar yadda muka yi bayani. wato gida uku na masu tafiya da kuma masu ne masu rashin lafiya me ya dalilin su suka yi riko da wannan hadisin da muka karanta na ƙarshen suka ce idan muka ce dole ne duk wanda zai azumi ko bai da lafiya ya aji azuminsa ya mu da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri kuma na ana kuma Malik wanda ya zo cikin sahihai haka ya zo cikin amwata na al-Imam Malik bin Anas wanda annabi ya yi tafiya da waɗannan mutanen wasu sun yi azumi wasu ba su yi azumi ba amma wani tashi bai ta wani tashi ba sai ma jamhur malamai suka ce kun ga wannan yake nuna mana ba kowane tafiya ba da ko rashin lafiya in mutum ya yi azumi za a ce ya yi kuskure ko yana da laifi ko za a ta shi duk azumin da ba zai wahalar da mutum ba ko kuma rashin lafiyar da ba zai wahalar da mutum ba abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya azumi idan kuma suka tsaki ne zai dan samu wahala kaɗan to wannan an fi so ya aji azumi in kuma zai ja da harata to aji azumin ya zama mai wajibi gare shi tunda Allah ya ce wala sulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muslimin yasa al-allama sheikh al-muhaddith babban malamin hadisi na wannan zamani fadilatu sheikh a nasir bin albani ya wallafa littafi ya sanya masa suna iftarus sa'in qabla safari wato cin abincin mai tafiya kafin ma ya tafiya ya kalato dukkan hadisai wanda sai bayanin wannan matsalar ya tafi kinsu ya tantance su mun yi bayanin wannan matsalar karatunmu na shekaran jiya cewa shin idan mutum zai tafiya yanzu mutum zai ajiye azumin tsare a ranar ko kuma sai bayan idan ya yi ne ya yi tafiya muka yi bayanin maganganu na sahabbai ina fata ana tare da ni wanda suke ganin cewa wato zai aji azuminsa ne a ranar kafin ya tashi wato kafin ya hau abin hawansa mun kawo da ne da hadisi a kan haka wanda ya rusu tsunan zara kufri wanda ko shi ne ana ibn malik ya kasance yana yi wanda har muhammad ya ziyarce shi da ya ziyarce shi sai ya samu ana yana cin abinci kuma ana azumi fa babban sahabi sai ce ya ya ana dan ya kike cin abinci ga shi ana azumi sai ana sai ce tafiya zai baka gani na shirya ba na sa kayan tafiya kuma da taguwa kanun na shirya ta sai ana sai koro masa hadisi da kuma hujjoji to wannan ne ra'ayin ana bin malik ra'ayi na biyu wanda suke ganin cewa sai mutum ya hau abin hawansa wannan an daga magabata mun yi bayanin wannan matsalar shekaran jiya da tafsir wato a fayyace na uku wanda suke ganin mutum ba zai ci abinci ba in zai tafiya sai in ya hau abin hawansa na hudu wanda suke ganin wato sai idan ya fita wajen gari ya wuce gonakin da suke gefen garinsa to a nan ne zai iya cin abinci zance na wanda suka ce sai mutum ya waigo idan bai ga kwana ko jinkan gidansa ba ko gidajen wannan garin to wannan ya san cewa ya fara hanyar tafiya zai iya cin abinci da wannan maganganun malamai sun kawo shi ne da kada mutum ya ci abinci idan ya ci abinci yana gida bai hau abin hawansa ba kuma a ce an yi ne an fasa tafiya shi ya sa wasu ka kyautata fatawa akan haka suka ce inda mutum zai ci abinci sai kuma daga baya a ce an fasa tafiya dole sai ya yi ya rama wannan yinan kuma ya yi azumin wato wata wasu ka ce a ba za mu ce dole sai ya yi wata azumin wata yi ba in ya rama wannan ramin ya ci ya wadace shi wasu ma suka ce ko da bai ma rama wannan ranar mu babu rai a duba littafin mu dawwana na mazabar malikiya su ibn al-qasim duka sun tattauna wannan mas'alan da dama daga cikin kuma wato magabata sahabbai da tabi'ai haka idan aka duba al-muhalla da wani sauran littattafai na hadisi da sauransu za a ga wato bayani akan wannan mas'ala kamar yadda muke bayani wato shekaran jiya haka a koma mu littafin shekul muhaddisin wato shekul nasir ibn albani iftaru sa'in qabla safarihi a duba wannan littafin za a samu cikakken bayani akan wannan matsala insha Allah ta'ala sai Allah ya ce yuridullahu lakum yusra Allah yana nufin ku ne wato da sauki ko yana son ku da sauki ne wala yuridu lakum usra dukkan ababe da zai kasance mutane ya su shiga cikin tsanani Allah subhanahu ta'ala baya son shi Allah ya yi haka ne ya kawo waɗannan ƙa'idodin ba don komai ba wani tukuni lil'idda domin wato kwanaki idayen kwanaki su cika wato idan shekarar nan an yi azumi 29 ne ko 30 sai a halin tafiya ko rashin lafiya ta sha azumin ta saboda lalura to idan kwanakin lalura ta sun mutu kun ga Allah ya ce fa'iddatu min ayyami za ka cika wannan kwanakin ta yadda zai kasance kai ma ta azumci wannan watan 29 ko 30 shine wani tukmilul idda domin kwanakin nan na wannan watan da aka yi na wannan shekaran masu rafi lafiya su yi rama wato ta yadda zai kasance su ma sun azumci wannan watan complete nasa a wata ruwaya ta shu'uba wani su kan milu iddata domin shi wannan ƙirgan ya cika wato na wannan watan azumin ramadan wato shi ya cika kenan ya kasance ya kai kwana ashirin da tara ko kuma kwana talatin wani suka birin laha domin kuma ku wato girmama allah subhanahu wa ta'ala da kabbar da saboda zance mafi inganci shine wato idan kwanakin mun sun cika ashirin da tara mun ga wata za mu ajiye watan azumin ramadan sai mu yi sallah na ne na a sai mu yi sallah na na ok zamu ajiye wannan watan azumin ramadan sai mu salla ta idul fitri ina fata ana tare da ni in dai kwanakin na ashirin da tara sun cika sai kuma muka ga wata an gane ko idan kuma ashirin da tara sun cika ba mu ga wata ba so me yake wajaba a mu? dole ne mu ƙara kwana ɗaya da kai talatin sannan sai mu yi sallah ta idul fitr wato karamar sallah to wani tukaddirullah idan wannan kwanakin sun cika kun ga zance mafi inganci ranar sallah karama tun daga sallar asrai ana gama sallar asrai za a fara kabbar bari zance mafi inganci har lokacin da za a yi sallar wato idul fitr karamar sallah ana gama sallah kabbar bari sun yi ne sun yanki amma babban sallah fa babban sallah zan ce malamai sun yi maganganu da dama a kan lokacin fara tabbar bari zancen farko wanda suke ganin ranar sallah za a fara kabbar bari bayan sallah asubahi sai kwanakin kabbar bari su cike rana na uku an gane ko da sallar sha'i ana gamawa wato sallar sha'i kabbar bari sun yanki kun zama samu salloli nawa kenan eh salloli sha biyar ke so a ra'ayi na nuna malamai za a fara ranar sallah amma bayan azahar idan ka fara har wasu wannan daga mazabar malikiya kuma shi ya fi shahara a mazabar malikiya sai a ciki a ne a rana na nawa kenan rana na uku bayan sallah ina fata an gane to salloli nawa za mu samu shi ma sha biyar shi yasa a mazabar maliki a da suke cewa salatul qawl a ranakun kabbar na sallar idil azha babban sallah shine abin da ke cewa kawai ka kirga salloli ka tabbatar da cewa sun kai goma sha biyar ko wanda suke ganin fara ranar sallah din bayan sallah asubahi mahallu shahada suke salloli nawa sha biyar wanda suke ganin bayan azhar na ranar sallan babban sallah to kaga ba za ka tsaye da kabar bari ba sai a rana ta rana ta uku kenan sallan asuba shine wani ki tabbiru Allah domin ku girmama Allah alama harafin saboda shiryan da ya muku wato Allah subhanahu wa ta'ala لولا أن قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allah ya ce wasu ba fi ayyamin ma'aduda, waɗannan kwanaki su ne ayyamin ma'aduda. su ina fata ana tare da ni alama alakum wa la'allakum tashkurun kuma idan muka yi haka an yi haka ne an wajarta muku haka domin ku gode wa Allah subhanahu wataala ku zama na masu gode masa akan ni'imomin da ya maku wato na ni'imomin ga sunan kala kala ina fata an gane kun ga godiya Allah ya zama na wajibi gare ni yasa Allah yake cewa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid ah, kuma wato godiya da Allah subhanahu wata'ala ana so kowane lokaci mutum kasance yana wa Allah godiya na harshe da godiya na gabbai na gabbai shine ka dinga yin ibadu kamar yadda Allah ya ce ba tare da saba wa Allah subhanahu wata'ala ba abubuwan da Allah ya ce a yi a yi abubuwan da ya ce a hannu a hannu wannan shine godiya Allah subhanahu wataala kuma kowane lokaci ka daga cewa alhamdulillah sawa'un kana cikin ni'ima ko ya jarrace ka da abu ne tsanani ana so ku gode wa Allah subhanahu wataala kowane lokaci da muka ce ramadan watan azumin ramadan ya ɗan uwa ana kiran sa ramadan don ne ake kiran sa ramadan malamai sun yi maganganu guda uku maganan farko daga asalin ma'anan kalma idan aka ce ramadan shi ne wato abu ne mai tsanani an gane ko kishin ruwa shi yasa larabawa suna cewa wato larabawa suna cewa yar yarmudu sa'ilu ko as-sa'ilu yarmudu idan harra zawtuhu min shiddati al-'atash idan mai azumi wato kishin ruwa ya kama shi sosai sun su ce yarmuzu sa'imu ko as-sa'imu yarmuzu wato mai azumi yana cikin tsananin kishin ruwa shi yasa ar-ramada ar-ramda'u shine shiddatu al-'atash shine ramda'u wato tsananin kishin ruwa ina fata ana tare da ni shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tabbata wato salatul awwabin idza ramadat al-fisal hadisin da ya zo cikin sahihu muslim salatul awabin idan ramalatin alfisar ah, wato sallah na duha ana so mutum ya yi ta ne wato wajajen sha da wani abu sha biyu an gane ko goma sha ɗaya sha biyu wannan da aka fi son mutum ya sallan wato duha wato sallar bayan Allah wanda suke koma Allah subhanahu wa ta'ala suna yin ta ne lokacin da tsananin zafi ya na rana ya bayyana ya fito shine kamar sha ɗaya sha lokacin da ko da wato matafiya ne raƙuma za ka in suna tafiya ko kasance yana ƙonewa saboda me saboda tsananin zafin rana suna jin zafin su karan kansu bal wani lokaci ma za ga sun durkusa an gane raƙuma saboda tsananin zafin ne rana da suke bi na kofatarsu to sai magana na biyu suka ce ramadan ma'anansa ƙona abu shi ne ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan watan da ramadan saboda wata ne wanda yake kona mana zunubanmu saboda ayyuka masu kyawu da muke yi ina fata an gane kaga ana azumi ana sallar tarawih ana karatun qur'ani ana azkar ana istighfari shaytanu karar kansu ana daure su a wannan wata kamar yadda zamu yi a hadisi to shi yasa wata ne da ake kona zunuban bayan Allah subhanahu wa ta'ala musamman idan mutum ya yi azumin da ikhlasi kuma ya yi shi da sharuɗan da aka sharɗanta to sai da haka shi yasa aka kira wannan watan da Ramadan wato daga kona abin wato yana kona mana zunuban Allah ya sa sanya mu cikin wanda watan zai kona mana wato zunuban a hadisi ya tabbata sun sayi muslim daga abu huraira abdurrahman bin safri anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle jakarar Allah manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu gare shi qala ya ce idan kana ramadan idan watan azumin ramadan ya shigo futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabu jahannama sai abu bude kofofin wato aljanna waɗanda suka tsaya suka bauta wa Allah subhanahu wataala yanda ya cancanta sai a sanya su cancantu wanda za su shiga wato cikin aljanna Allah ya mu cikin su sai a kulle kofofin wutan jahannama wa sulsilati shayatin sannan kuma sai a kona a daure shaytanai sai a kona ne wato shaytanai haka hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i daga Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa da kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce atakum ramadan shahrun mubarak wata azumin ramadan ya zo maku wata wata ne albarka farada Allah azza wa jalla alaikum siyamakum Allah subhanahu wa ta'ala ya farla muku ya wadanta muku yin azumin sa tuftahu a babu sama ana buɗe kofofin sama na albarkatu wato za ga ana buɗe ta ina. وتغلق فيه أبواب الجحيم أنا كل وتقوفي موتا جهنم وتغل فيه مرضة الشياطين كما أنا تطور الشيطاني دمري أنا تطور an gane ko shi yasa za a koma mutane masu fuskanci waɗanda ba sa jin magana idan wata azumin ramadan ya ce za ga sun rage wannan rashin jin magana da suke yi an gane ko shayaɗi wato insu wal jin za ga duka sun rage aikin da suke na shedanci ina fata ana tare da ni sai annabi yake cewa fihi shaharun khairun min fihi lailatun khairun min alf shahr wato a ciki akwai wani dare wato yafi daren lailatul yafi watanni guda na watanni guda dubu idan Allah subhanahu wataala ya tsare mutum kuma mutum ya tashi cikin sai ibada to lalle yin ibada cikin sa fi wato kai ibada na wata nawa wata uku mun yi bayani wata uku shekara nawa zai bada shekara nawa shekara da ta aka tsaya dare tsaya katal kana ibada cikin wato ya fi a ce ta yi watanni wato shekara 80 kana ibada in babu a cikin wannan shekarun da wannan daren da lailatul kadar kuma ya ɗan uwa daren kadar da ci masu inganci wato rana tana faɗuwa wato daren nan an shiga cikin wannan dare ina fata ana tare da ku. shi yasa kuma ko da sallar isha'i mutum ya yi da mutane ya samu wani bangare na ne na daren lailatul kadar wanda ba dole sai ka raya wannan daren da baki daya da salloli da karatun alkur'ani ba dole ba kuma a shi yasa na na aisha radiyallahu ta'ala an lokacin da suka mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ya da karin Allah ka ba ni labarin kai mani bayani inda ce Allah zai yassare mani in yi muwafaka da samun wannan daren me ya kamata in dinga faɗa in yi abubuwa da yawa ne ya roƙi ka zai in yi ka zai kalmomi kaɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma Aisha radiyallahu ta'ala anha yace idan Allah ya sa kika dawo ce da da daren da yake qadin abin da zaki dinga faɗa shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna katar bai sai sai kin je kin yi ta salloli gaba ɗayan daren ba bai ce sai kin je kin ci karanta qur'ani gaba ɗayan daren ba bai ce sai kin je kin yi kaza da kaza da kaza ba kawai abin da zaka dinga faɗa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna to shi yasa yanzu yanzu idan ko da sallar isha'i ta halarta da mutane kuma ka tsaya ka bauta wa Allah kai wannan addu'o'in Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ka rike wannan daren kuma ka shiga cikin lailatul qadr wanda suka same shi khairun min alf shahr ina fata ana tare da ni amma wanda ya dade da su tarawih da su suka hajji din da karatu alqur'ani kaga shi ya yi dade da ibadoni masu yawa wanda zai iya tsara ta samun ni samun lada man tsawa khairan huwa khairul la wanda ya dadan alkhairi to wannan alkhairin da zai koma wa zai samu ladan ina fata an gane amma yanda mutane ba sa fahimta suna ganin in baka tsaya daren da ba shi tsaya ba ka raya shi da karatu alkur'ani ko da salloli wace ba ka samu wannan daren da wannan kuskure ina fata an gane wannan kuskure ne babu wani magabaci ko wani nasu da zan ci ingantacce wanda ishara ya annabi ce mu a shayin ina fata a mata ya annabi ma gabaci daya wadda Allah ya kusan kuka cewa ita ce a shara da za su kun ga inda a ce dole sai ka raya daren nan tana da karatun alƙur'ani Tana mai bayuwa da annabi bai koyi ba da ya faɗa wa aisha radiyallahu ta'ala anha inda annabi bai koyi wani abu nawa ina fata ana tare da shi to kuma an nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin da ne daren da zai kadar amara 21 da uku da biyar da bakwai da tara mun yi bayanin amma da dalilai masu ƙarfi تنزل المحل تاخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء واحد ويا فقه سوسي يا إشارة سوسي درع الشرين ده بطل أما لو كنا في شيء مجرب لك القدر من خلاله تتنقل ذاك يا جميل شكرا أن أنت أبو الشرين ده لا يقوم الشرين ده كودة بير كودة بطل كودة سعر أما لو جرب لك الشرين ده بطل إلنا للي إشارة لسيجو سوسي shi ya kasashen larabawa ko da haramun kaji za ka haramai ko haraman suna cika sosai a daren ashirin da bakwai bal ma a wasu cikin za ka samu wurin da wasu kamar yadda muke bayani za ka wasu ma duka ana sanya fatma alkur'ani na tarawih ko na ta'ad da dama a daren ashirin da bakwai ɗin ina fata ana tare da mu to saboda kada mu tsarki sakaci da wannan garuruka ya ɗan uwa dare ɗaya ya riga ya wuce ko na ashirin da nawa ɗaya ɗin da saboda haka sai a yi ƙoƙari a ribaci sauran darurruka ɗin sannan hadisi ya taɓa cikin sahihai na sayyid bukhari da muslim daga abu hurairah abdurrahman ibn safar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ke cewa sumu li ru'yati wa asiru li ru'yati kada ku azumci wata azumin ramadan har sai kun ganshi kuma kada ku ajiye shi har sai kun ganshi fa in gumma alaikum har sai kun ga wato shawwal kenan idan kun ga shawwal sai ku ajiye wato azumin ku na ramadan amma da su yake inda ci ko da ba mu ga shawwal ba in mun azumci wata azumin ramadan kwana talatin to shi ke sai mu ajiye shi babu watan da ya kwana talatin a musulunci ba kamar watan miladin ba ne babu shi ana samun talatin da ɗaya fa in gumma alaikum fa akmilu al-idda akmilu al-idda shine ku cika kirga zuwa talatin wa fi riwayatin fa in gumma alaikum a shaharu fa uddu talatina sai ku kirga shi wato talatin amma babu wani dalili da ya zo wai za mu abinci shi sai da kwana nawa kwana talatin akwai matsalar da malamai ke tsakani ya yan uwa shine shin idan mutum ɗaya ko kuma ce shin wata azumin ramadan yana tabbatuwa da mutum ɗaya ko sai mutane da yawa mutane duk abin da ya sana yau inda mutum ɗaya zai iya zuwa ya bamu labari cewa ya ga wata za mu iya yin azumi tashi da azumi ko ba za mu iya tashi da shi ba malamai sun yi saɓani a kan wannan matsala imamu malik bin anas rahmatullahi ta'ala a rai, abin da ya shi ne idan mutum ɗaya ya zo ya ba da labarin cewa ya ga wata azumin ramadan gaskiya ba za mu azance shi sai mutane sun kai biyu zuwa kan akwai dalilai da dama da kawo wanda gobe za mu ƙara buɗe wannan matsalar sosai an gane ko imam malik bin anas yake cewa amma inda a ce zai zo ya ba mu labari cewa wato ya ba watan shawwal to za a iya karɓar zancen an gane ko amma al'imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa suka ce ko da mutum ɗaya ne in dai shi mai adalci ne ya zo ya ba da labari cewa ya ga wannan azumin ramadan za mu dora ne duka mu kasa kuma suna da mutumin da da wannan ra'ayi aka ce menene dalilin ku suka ce hadisin da ya cikin sunan jarumi da sunan abu dawo da kuma su sahiba ibn hibban malamai sun inganta shi hadisin abdullahi ibn umar allah ya kara masa yadda ƙwada ya ce tara'an nasu hilala mutane sun zo sun cincinin da suna neman wata fa akhbartu abdullahi ibn umar ya ce sai na baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ra'aytu ni na ga ta sama sai azance shi amara nasu siyalihi sai ya umarci kuma mutane wato su yi azumin wannan wata ɗin. kun ga na abdullahi ibn umar shi kadai ya baiwa ya baiwa ah, annabi labarin cewa ya ga wata kuma annabi ya azance shi kuma ya ce mutane kowa ya tashi da azumi wannan hadisin kuma akhrajahu ad-darqutni al-imam ad-darqutni shi ma ya shidda wannan hadisi din to saboda haka da wannan ne malamai suka rinja da wannan matsala cewa ko da mutum ɗaya zai zo ya ba mu cewa ya ga azumin wata ramadan ya ga wata ramadan to dole ne mu yi mu tashi da azumi kuma da dama sun rinjaya da wani inda shi ne adali ne tun daga ibn umar ya ba da labari kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zance shi kuma wato ya yi umarni a zance wannan wasa kai to amma dangane da shawwal dangane da shawwal an rawaito daga rabi'a shi ya rawaito daga imam shafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi imam shafi'i yake cewa dukkan wanda ya ga wata azumin ramadan a ya ga wata shawwal dukan wanda ya ga shawwal wato mutum ɗaya idan yi shi kaɗai ya ga shawwal a to a dole ne ya yi ya halatta wato ya ci abinci ina fata an gane ko kuma sauran mutane zai iya ba su labari cewa shi ta ya wata kuma su ma sauran mutane ya tantance su ci abinci haka an ruwaito wannan kamar yadda ne bayanin daga imama malik imama malik ya yi da kuma shafi muwafaka a ganin watan shawwal amma ya musu ya saba musu a ganin ne watan azumin ramadan wanda yake da in mutum ɗaya ba mu labarin ya ga wata azumin ramadan da za mu tashi da azumi amma inda shawwal ne za mu iya tashi za mu iya aji azumin mu sai mu sha sallah mu sha sallar ina fata an gane saboda haka ya yi mu imam shafi muwafaka a watan shawwal amma a azumin ramadan sai in ya kai mutum amma Imam shafi da abu hanifa suka ce ko da mutum ɗaya ne babu laifi a kan haka insha Allah ta'ala a shi kuma a aqa da isaq ibn rahuya abinda suke cewa idan mutum ɗaya ne wato la mu wala yaftur ba zai ba zai ba zai azumci wannan watan ba kuma ba za a aji wato azumin wata ramadan da haske sun kai wato mutane zu abin da ya sama ibn al-mundir shi kuma yana ganin ko mutum ɗaya ne babu laifi babu laifi to saboda haka wannan shine saɓanin da sai a kan wannan matsala insha Allah ta'ala gobe za mu ƙara bayanin matsalolin da suke da alaƙa da wannan aya sai mu shiga mu haɗa da aya ta in dai dama ta samu wato wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun to insha Allah a dangane da tambayar nan gobe za mu amsa insha Allah ta'ala za mu fara da tambayoyin da aka rubuto isha Allah ta'ala gobe kafin mu fara tafsiri za mu tsaya na da yanayin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa zama